أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإنك يوم الجمعة هدوء قوات رمضان شكرة الهدى الهدى 42 والليل دي, دي, 16 ga watan hudu shekara ta 2021 da izinin Allah za mu tashi aya ta 33 a cikin suratun naba 37 na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده jiya muna faɗar halin da masu tsoron allah za su samu kansu bayan bayani akan waɗanda suke musun tashin alkiyama inda allah ya ce inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba asraba wa ka'san dihaqa لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك to jaza'an min من sakamako ne wannan. waɗannan abubuwa da aka faɗa wanda masu tsoron Allah za su samu na daga gonaki da inabai da 'yan mata wanda suke budurwaye sa'annin juna da kofuna na giya wanda suke cike da giya wacce ba ta tafi da hankali eh? kuma ba ta sa ya sashen zance ba ta sa a yi ƙarya Allah ce ta wannan jaza a miyar Ka sakamako ne daga ubangijinka ata'an kuma kyauta ce sai sa ta zama kyauta saboda abin ya wuce aikin da suka yi shiga aljanna ya wuce aikin da bayi suka yi rahama ce daga ubangiji da shi sa ya zama kyauta ce hisaban kyauta wacce take cikakkiya domin abu ne da za a dawwama wannan jin daɗin baya kare to wannan min duka dinnan nan da yazo da da ainihin kasra to min din shine sai badalinsa kamar wane ne rabu kaɗin sai ce rabbi samawati wal Shi na ubangijin sammai da kasai amma bai da abin da yake tsakaninsu abin da yake tsakanin sammai da kasai da kuma abin da yake cikin muna da sammai bakwai muna da kasai bakwai abinda yake tsakanin kowace sama da yar uwarta da abinda yake tsakanin kowace ƙasa da yar uwarta duk Allah subhanahu wata'ala shine rabbu din ana shi ya halicce su shi ya san me ya ajiye a ciki kuma shi yake tafi da abin da yake ciki din waye wannan yake ar-rahman shine sarki ar-rahman lafazin ar yana nuni zuwa cewa rahmarsa biya ce ga kowa da kowa a ma'anar duniya Rahamarsa ta gami kowa da musulmi da kafiri da mumini da fasiki duk rahama Allah ta gami kowa ba don ita ba to kafiri ba zai samu makwalwar ruwa a nan duniya saboda saba Allah ne yi yamliku na min hukhi ba la yamlikuna ba sa mallakar khitaban zance minhu daga gare shi ma'ana ba za su iya fara Allah da wata magana ba saboda ganin halin da suka samu kansu na daga waɗancan uwa da muka faɗa na ainihin boni da tashin hankali ga littafi an kawo an ƙididdige komai a ciki ba wanda yake da ikon ya fara yin magana Haske mai haske Allah ya ba da ikon a yi magana a can baya ma mun karanta aya makamanciyar wannan wanda muka yi nuni cewa ba za su yi magana ba amma magana mai magana wacce take mai gamsarwa wacce take tsora a kan hujjoji to ba su da wannan magana a wannan rana to da haka anan ma ba su da ikon yin wata magana sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ba ma su ba masu laifi ainihin ulul azin wanda su ne mafiya girma a cikin manzanni ba su da ikon yin magana har sai Allah subhanahu ta'ala ya ba su izinin yin magana kamar yadda ya tabbata a hadisin shafa'atul kubra wanda idan aka zo aka tsaya alkiyama kowa ya yi jigun-jigun an rasa ya za a yi ba gaba ba baya a nan mutane za su tunanin to za mu ne mu sa a gaba domin su zo su sama mana mafita sannan za a yi tunanin ulul azumi a ji a fara da ainihin annabu nuhu ya kawo uzuri annabu ibrahim ya kawo uzuri annabu musa ya kawo uzuri annabu isa ya kawo uziri kowa yana jin tsoron ya tunkari allah a wannan rana sau da ya bayyana da sunan al-muntakin mai daukan fansa kowa ya yi abin da ya gada ma a nan duniya ko to wa ranar ɗaukar fansa ta zo kowa zai kama shi da irin abin da ka ba mai iya tunkara Allah to kaga idan ulul azmi ba za su iya tunkara sa ba har sai an je zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ne zai ce lalle wannan ranar tawa ce saboda Allah ya masa tanadin ta dan ya da daukar darajarsa da girman sa a wannan rana to ne zai je fadi gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kimsa masa kalmomi da zai faɗa na yabo da kirari wanda shi ma bai san su ba sai a sannan Allah zai kimsa masa sannan ne za a saurari ainihin magana to kaga wurin azumi ba ba su iya magana ba ya kuma wanda yake mai laifi kafin za su iya magana ba illa bi izini sai da izinin Allah shi ma da izinin Allah ne ne sai ya ce da shi tambayi a baka to sannan ne shi ma zai yi magana kamar yadda ya ce manzon lafiya shawa inda hu illa bi izini ba da yin magana a ranar sai da izinin Allah yau ba ya ce la ta mu nafsun illa bi izini ranar ba wata rai da za ta iya magana illa bi izini sai da izinin Allah to ya kuma kafare yau ma ya ƙomin ruhu wannan rana ita ce ranar da an ruhu zai tsaya wal mala'ikatu ga mala'iku Faffan sun yi sau Tuwaye ruhu a nan maganganu da dama sun zo game da abin da ake nufi da ainihin arro cewa waye ruh adam wasu maganar rawukan bani adam da su ne ruh adam wasu maganar cewa abin da ake nufi da su su ne 'yan adam ɗin kansu wasu ka ce a ruh wata halitta ce daga halitta Allah wacce take da kama da dan adam su ba mala'iku ba su ba mutane ba ba sa ci ba sa sha wasu suka ce a jibrila ake nufi saboda fadan Allah nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin ba shakka anan ruhul amin anan mala'ika jibril haka nan da yake ta mala'ikatu war ruhu fiha ba shakka mala'ika jibril haka nan da Allah ce waka zarika ilai ka ruhan min to amma anan ba kamar yadda shehu eh, ibn kasir ya tafi cewa ruh anan ne mai banu adam yan adam duk za su tsantsaya wal mala'ikatu ga mala'iku Faffan sun yi sau sun kewaye sun kuma kewaye sun kuma kewaye sun kuma kewaye kamar yadda ya zo a wasu ruwayan za su ainihin sau saba'in an kewaye banu adam yan adam sun tsaya banu adam wa ruhu kenan wal mala'ikati ga mala'iku kuma saffan sun yi zawo sun kewaye sun kewaye su kaga ina ka gurin gudu da gurin tsira la ya ta kallamuna a ranar ba wanda ike da iko ya magana illa man azina rahman sai wanda sarki ar da ya masa izini wa kawala kuma ya faɗi sawaban magana wacce take katartacciya magana wacce take ta daidai ma'ana magana ta gaskiya wanda za a ba izini wanda dama ya faɗi magana ta gaskiya yace ce magana gaskiya shine ya tabbatar da kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa hannun Muhammadu rasulullah su ne daga cikin waɗanda za a yi wa izini amma wanda yake akan kafirci da shirka wanda ba bai zo da kalmar gaskiya ba bai zo da tsawaba bai zo da abu da daidai ba za ka ba babu dama a yi masa wani izi zai ce wata magana wacce take mai ma'ana zalikal yawmul haq yana da dai nuni zuwa wannan rana eh? yana nuni zuwa wannan rana ita yau ya ƙobar rohu ko sanda ya daɗa nuni zuwa wannan ran ce zalika waccan ranar da ake magana al-yawmul haqq ita ce rana ta gaskiya gaskiya da gaskiya ba batun yujara ba batun lauyanci ba batun ha'inci ba batun alfarma kawai ka zo da gaskiya ka tsira ba ka zo da ita ba sai abin da hali ne kaka rana ce ta tsage gaskiya kamar yadda ya gaya mana a baya ce yawon yau ranar rabewa tsakanin karya ne ranar rabewa tsakanin halittu baki ɗaya wanda ya cuto ni da kuma wanda aka cuta wannan duk an ji wannan bayani sai ce faman sha'a wanda ya so tun da ga bayani an yi ga yadda al'amarin lahira zai kasance wanda ba su zo da abin kirki ba ga halin su an gaya mana muttaki na wanda suka zo da tsoron Allah da bautar Allah ta gaskiya ga yadda halinsu zai zo kuma idan an tsaya ma ba mai iya yin magana an tsaya gaban ubangiji to shi kenan kowa ya ji dai kenan ko to da haka faman wanda ya so hola sai riƙi ma'aban makoma ta gaskiya ila rabbihi zuwa ga ubangiji inda dai ya ji an bayyane hanya ta gaskiya da hanya ta karya in kuma ya so kenan sai dawo aka ci hanyar da za ta kai shi zuwa halaka da lalace lalace inda an zarna anzarnakum hakika muna gargadar da ku azaban kariban azaba wacce take makusanciya me za ka kira wata makusanciya saboda kullu qaribin ati duk abin da aka ce ko kuma a can a cewa kullu atin qarib ko haka maganar nan kar magana yake nuna kullu Ƙaribin, eh, kullu atin qarib duk abin da aka ce zai zo to makusanci ne wannan kullu atin qarib duk abin da aka ce zai zo ya eh, an sa masa lokaci to wannan kawai ya riga makusanci ana nan ana nan za a wayi gari kawai ka ga ya faɗi shi sa tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kira wa alkiyama da makusanci iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ya ce ana ana wa sa'atu ka hatayn ni da tashin alkiyama kamar haka ne ko bu'istu wa sa'atu ka hatin an aiko ni da tashin alkiyama kamar waɗanda kusanci haka kusanci na da tashin alkiyama bal aiko nan sallallahu alaihi wasallama alama ne na me na kusantowar tashin alkiyama saboda me saboda shi ne annabin karshe a duk manzanni ba shi ɗin shi ne na ƙarshe wanda ya nuna wanda aka ce ga na ƙarshe ya zo to kaga me ya nuna alamar ya zo gangara ke wannan zuwan annabu ma kawai alama ce ta kusancin tashin rikiya. inda an zarra kuma azaban ba, hakika muna gargara da ko azaba wacce take makusanciya yau mai zuwa ma'u ma da yada ranar da mutum zai duba ma da yada abinda hannunsa ta gabatar me ka aikata a baya a ranar zaka gani saboda kowa za a zo masa da aikin ga littafin an rubuce ayyukan a baje masa kolinsa ya gani ba wani abu da zai buya daga cikin ayyukan da mutum ya aikata isa Allah ma eh, ya gargadar da ya yi lajina amurin takullah wa tanzur nafsun ma qaddamat li waɗanda ku imani ku ji tsoron Allah rai ta duba me za ta gabatar saboda gobe alkiyama to gobe alkiyama din a ranar yau mai zurul mar'u ma qaddamat yadda da a ranar mutum zai ga abin hannun nasu ta riga ta gabata fassararsa ta zuwa faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ce yau mutum kullu nafsin ma amilat muhdara yau mutum jidu kullu nafsin ma amilat muhdaran a ranar rai za ta samu duk abin ta aikata muhdaran an zo da shi saboda littafi na ayyuka da za a yi shi kowa ga littafin za a baje masa ko lissa in kana musu ba a ce me iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka karanta da kanka ya ishe ka me ainihin lissafi shi ne a jiya ma mun faɗi wannan ayar wawo zai alkitabu fatar al-mujrimi na mushfiqina min mashi za a zo a ajiye littafin na ayyuka masu laifi suna jin tsoron abin da yake ciki ko ya kulu da ba da hadar kitab la yi hajjuru sagiratan wala kabiratan illa za su ce wannan wani irin littafi ne mai iya ƙididdiga baya barin karamin abu ko babba sai ya ƙididdige komai da ku dama kuma yana kididdige kamar da Allah ce wa kullu shay ahsaynahu fi imamin mubin ko mu ƙididdige shi can kuma ce kulle shayin a hasarina hun ko ni kidi dige shi a To taron da za a zo da wannan littafi wanda ya kidi dige komai wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu abadan ba'ida rai wacce ta zo da mummunan aiki za ta so ina ma tsakaninta da mummunan aikinta abadan ba'idan wuri ne mai nisa kada ba ta gaishi saboda karantawa bakin ciki ne da tashin hankali saboda ta san me zai biyo sakamakon wannan abu a ƙarshen wannan ayar Allah ce wa yuhazzirukum Allah nafsa Allah yana gargadar da ku kansa ranar gabuwa da shi wani yuhazzirukum Allah nafsa Allah yana gargadar da ku kansa ranar da za ku haɗu da shi to me yasa da Allah yi wannan wa wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausa ta bayan shi sa yake fayyace musu komai da bayani da jan hankali saboda kada ranar bakin ciki ta zo wanda za a ji ba daɗi Allah kiyaye mu da bakin ciki a wannan ranar wa yaqulu al-kafiru kafir zai ce ya laitani kuntu turaba ina ma na zama kasa me yasa saboda ranar kisasi ranar sakamako kamar ne ta mutane na sallallahu alaihi wasallam za a yi ramuwa tsakanin ragon da yake da kaho da wanda ba shi da kaho da ɗan akuyan da yake da kaho da wanda ba shi da kaho ya samu ɗan uwansa mara kaho ya dinga tunkuyinsa yana tunkuyinsa saboda shi yana da kaho to su ba za a kyale su a ranar sai an rama wanda aka cuta mara kafan bayan an gama musu a ce kunu turawa duk ku zama kasa to kafiri in ya ga wannan sai ce to ina ma shi ma yau a ce ya zama kasa ya huta da lissafi ya huta da sakamako shi Allah ce wai kulul kafiru ya ne kuntu turab a wanda rana ne kafin in ya ga dabbobi an bai da su sun zama ƙasa shi ba zai sha'awar ya ce zama ƙasa amma ina shi mu kallafa an ɗora masa aiki ya yi ya ga sakamakon yi bai yi ba ya ga sakamakon rashin yin aikin ba masu suwa da ba ɗora masa wani aiki ba su ba kallafai ba ne za ka su za a ce su koma su zama ƙasa amma duk da haka su ma sai an rama wanda aka zalunta ta kuma 'yan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu da sauki na'am بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناسقات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة نعم sannan sura suratul nazi'at kamar yadda aya ta farko ta nuna sura ce makiya ayoyinta 46 ta sauka a jere da surar da muka gama wato bayan suratun naba aka saukar da ita a nan ayoyi ne da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su waɗanda suke nuni zuwa ikon Allah baraka wa ta'ala da haka duk nuni ne zuwa ikon Allah cewa ne tashin alkyaman nan gaskiya ne kuma waɗanda ya kashe ɗin nan kuma zai sake raya sannan a saka musu da abin da suka aika. Allah ya ce wa nazi'at Allah ya rantse da mara'iku masu fuzgar ran kafin garkan da ƙarfi wani lafazin na larabci yana nuni zuwa ma'anarsa daga jin ka ga abu ne mai kamar ka ce ka buga kofa da ƙarfi Eh? a ce ya garke kofa to haka mala'iku za su cizgi kan kafuri da ƙarfi wanda wasu ayoyi sun zo sun nuni ainihin zuwa wannan kuma wasu hadisai sun bayani yadda za a karɓi ran kafin ba da sauƙi za a karɓa shi na Allah ce walau sara'in ya tawaffal lalina al mala'ika walau tawara in ya tawaffal الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا وذوقوا عذاب الحريق كدوبة راندا ولوكا شندا ainihin mala'iku za su karɓi ran kafin yanzu ribu da wujuhar suna maharinsu a fuska wa adbaran suna dukansu ta baya suna cewa zuku azabar harik ku na azaba mai koyuwa. ka zo wannan alama ne na mai ashe karɓar ran ba da sauƙi za a yi hmm? wannan ne Allah ya ta yanayin karbar ya ce wannan ziyarci mala'iku masu fizgar ran kafiri garkar da ƙarfi Allah subhanahu wata ala ya mana tsari wannan shi ba Allah ya rantsi da mala'iku masu karɓar ran muni ne nashtan da sauƙi in an zo karban ran ne cikin nishaɗi da kwantar da rai da lalama haka za a karɓa ga nishaɗi ya yi ka yi abu kana hutawa ko to haka in aka ɗan taba su daga kamar zai ji wani abu sai su ɗan saurara sannan sai a dawo sai a ji rai an fara daga babban ɗan ya zo ƙafa mutum yana ɗan alamar su masu a ɗan saurara sai a kuma ja haka a zo kafa a zo gwiwa a zo haka har a zo a mutunta shi Allah suna kuma yi suna yi masa bishara suna kwantar masa da hankali kamar yadda Allah ke inda lalazina qalu rabbuna Allah kafu استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزموا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة suna yi musu suna musu musha suna kwantar musu da hankali kakku ku ji tsoro ku ta da hankali ba za ku yi bakin ciki ba abin da kuka riga kuka yi a duniya kuma ku yi bishara bil janna da gidan aljanna ta gaya ai mumini zai so ne zai so ma a karɓar ba eh zai so ah maza maza ba mu karɓa ya aljanna an nuna masa hoton yadda mu kuma su za ta kasance eh, shi na yi zuwa hadisin aisha ko من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه wanda yake son gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi wanda baya son gamuwa da Allah Allah ma baya son gamuwa da shi Aisha ce ta fahimci mutuwa ce wannan ta ce ai dukkan mu muna kin mutuwa ai indai domin mutuwa ne sai manzo Allah ya zauna ya bayyana mata ce ai a yanda abin yake mu'mini an zo ranka karban ransa za a masa bishara da gidan aljanna a nuna masa yadda makomarsa take da yadda makoncinsa yake sai so me yi maza maza a karbar to a habba liqa Allah a habba Allah liqa ya so gamuwa da Allah Allah ba ya so gamuwa da shi kafin yi koyon yanzu aka nuna masa makomarsa da yadda azabarsa take da yadda rayuwarsa ta kabari tun daga nan ake fara ya makomarsa ta kabari kafin waccan ranar zai kyamaci a zuwa sa saboda ga yadda zai koma bayan karɓar ran ba sai ya ƙi gamuwa da Allah Allah ma baya son gamuwa da shi shi ne abin shi ne abin da ne asabihat Allah ya rantse da asabihat sabhan sabihat masu ninkaya na ne ko sabhan ninkaya gawwa da yawa suna yin ninkaya rana suna ninkaya wata yana ninkaya wuni yana ninkaya dare yana ninkaya na'am kenan duk Allah ya rantse da su waɗannan saboda duk waɗannan abubuwa ne masu ninkaya jirgin ruwa yana ninkaya kifi yana ninkaya duk waɗannan mai haki abubuwa ne masu ninkaya Allah kenan duk ya rantse da waɗannan in ka ɗau dare da rana da amma Allah mai yake lashamsu shamsu yan bagi an tudurikar kamara qamara wala al-layl nahari wa kullum Eh? fi falakin yasbahun sabihat yasbahun dukkaninsu suna da falaki da suke kaya a ciki suke kaiwa suke kawo ko wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalun sai yana da masoki shamsu tajri li mustaqarrin la zalika taqdiru al-aziz al-alim kenan tana da masauki wanda take kaiwa take kawa shine ninkayarta kenan mun hada duk nan. Allah subhanahu ta'ala ya rantsa da su domin suna cikin wasabihati sabha haka nan ka dauki jirgin ruwa shine babban mai ninkaya ma ko a zahiri ke tunda muna gani wayancan ba ma gani Allah dai ya ba mu labari to shi ma haka Allah ya ce wala wal jawarun min sha'atu fil bahri kal a'lam wasu ne abin nan wanda aka yawo a cikin ruwa kamar duwatsu sai to wani jirgin ruwan ba ma irin duwatsu da muke gani ba sai dai manya-manyan duwatsu amma kuma gashi yana da kaya a cikin ruwa baya tsewa to wannan ikon Allah ne tabaraka wa Kefi kifi yana da kaya can daga yan mutsumutsi wanda bai wuce kai loma da su har zuwa manya wanda sun yi girman wani jirgin ruwa jira eh? kifaye wanda sun yi girman wani jirgin ruwa saboda girman su kamar wanda yake bayyana shekara-shekara irin su jamus da yake fitowa a zo a yi ta yanka a yi ta yanka a yi ta yanka a yi ta yanka eh, a wata ana yanka ya dan girgije kawai koma wai ya tafiya su kaga duk na masu ninka ne Allah bi ya rantsi halitta Allah Allah yana ya da halitta su dan mu lura da wannan halitta fasabiqat Allah ya rantsi da masu rigayi sabqan rigayi so ai masu rigayi mala'iku suna rigaye da ayyukan bayi zuwa sama inda kitab al-abrari lafi illiyin kama jira kama illiyun littafin bayi na kwarai yana sama su a masu kaiwa sama mala'iku suna rigaye da ayyukan kuma kamar inda ya zo da hadisi wanda ana daga ayyukan bayi duk rana alhamis ne da ranar juma'a ya ce ina son eh, a daga aiki na ina azumi to haka nan fasabiqat Allah ya rantsi da dawakai masu rigaye a fagen ɗaukaka addinin Allah sabqan rigaye falmudabbirat Allah ya rantsi da mala'iku amran masu tafi da amran al'amarin bayi wanda Allah ya dora musu tafi da al'amarin bayi muna da isra'ilu mai karɓar muna da mai karɓar ainihin masu ah, mai raba arzuka ko mala'ika mai raba arzika duk wa'annan masu tafi da alamu muna da mala'iku da aka wakilta mana masu yi mana gadi ko muna da mala'iku masu yi mana gadi wala hu tun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah amma an ba mu bodyguard kowanne ma'anar dangata wanda suke mutum gadi wata kunama ta yi kanka kau da kanka sama kayi zikiri kawai su kau da kanta da wani wani miciji ya taso ma su ba su wani dan aljini ya taso ma su kau da shi duk me Allah ya wakilta su wannan aikin saboda kai dan adam ta fi su girma a wurin Allah mala'ika ya fi dan adam ya fi mala'ika matsayi ya ne to sai mai sai waɗanda Allah ya yi wa wani daraja daban Allah ya ce wani laƙar ramna na bani adam ko rahman lawan tilbar ya ba. wannan masu tafi da al'amura akwai wanda aka wakilta kawai su dinga taya ka amin in ka yi addu'a mala'iku na rahama wanda za su dinga taya ka addu'o'i domin ka samu nasara abin da kake addu'a wannan gata ne sai ka ga mala'iku nawa na aka wakilta ma wanda suke ma aiki waɗannan suna cikin mudabbirati amran wanda ke tafi da al'amuran ainihin bayi da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ke tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amri يوم ترجف المدبرات أما يوم ترجف الراجفة فتنا رانا دمي روروا ذات روروا شيء بوسانا فرقو كما يدى ما في يوم على من تفسير استفسر tatba'uha ar-rajifa busa ta biyu kuma tana bu haka ar-rajifa busa ta farko ar-rajifa busa ta biyu dangane da wannan ita human nafata ne al'ula wa saniya busa biyu ce ta farko da ta biyu sune ar arrajifa ta farko arrajifa kuma ainihin busa ta biyu duk mutu da wannan rana ga wuta ta farko ga wuta ta mun magana su a jiya ma wanda muka faɗi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda aka tambaye shi kam kana nau ba wani tsawon lokaci ne tsakanin sai ce arba'una sanatar shekara arba'in tsakanin busa ta na sayar busa ta suma da kowa zai faɗi ya mutu sannan busa ta biyu da za a tashi shekara nawa shekara arba'in يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة نعم قلوب يومئذ واجفة وإن زكاة أو النرانا واجفة تنامي الطرق saboda halin da aka samu kai a wannan rana zuciya za ta zama cikin tsoro da tashin hankali yana daga abin da yake taimaka samu saukin wannan tashin hankali yawan salati ga annabi sallallahu alaihi masu yawan salati ga annabi za su samu sauƙi bayan sauran ibadu na wajibi to yawan salati ga annabi yana taimakawa a samu sauƙin tsoro na wannan lokaci kamar da ya zo hadisin imam ahmad da sanadin sa ya zuwa ubay bin ka'ab da karwa daga wawansa na'am yace ara'aita in ja'altu salati kullaha alayka a ah, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ja'atin rajifa rajifa ta zo tatba'u har rajifa rajifa za ta biyo bayan ma'anarsa ja'atul maut bi fi mutuwa ta zo da abin da yake cikin ta kawai a dunkule ke inda wannan duwa haduwa za ya mutu sannan kuma ta biyu a tashi wa qala wa ya rasulullah ra'aita in ja'altu salati kullaha alayhi yace na sanya salati na gare ka قال إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك Allah zai ishe ma abin da zai dami ka ka da lahira da wannan kidan wanda yake yawan salati ga annabi zai samu sauki ainihin na waɗannan abubuwa da ban tsoro na ƙarshen tashin alkiyama tatbawa har rajifa yau mai irin wajifa zukata a wannan rana tana mai tsoro da firgita da razani da raurawa kamar yadda kasunan sunayen sai zo da alƙari'a malƙari'a na kama a da masu malƙari'a duk wanda mai ƙwanƙwasan duka alhaƙa malhaƙa tabbatacciya wace ce tabbatacciya waɗannan sunaye ne na halaye da tashi malkiyawa abu tsaruwa ganin ganinta ya yi ƙas ita zukatan ba za ta iya daga ido ta ga wasu abubuwan da tashin hankali ya fi karfin ido ya tsira ido yana ne ai amsawa ashabiha idanun masu wannan zukatan na haƙiratu dalilatu za ta zama wulakantacciya wulakantacciya min ba a ayyanat min al'ahwal saboda abubuwan da ta gani daga abubuwan banzo abubuwan ban tsoro da mutum ya gani zai ga kamar mutum a tsoma ba su ba ko kamar yadda can Allah su wani wata ra ya nuna su ta kora ba kuma da zalzalar ta ake ko shau yau ba rauna ya ta zahalu kullum murdi'ati amma an mai shayarwa za ta yi waƙi da ɗan da take shayarwa wata rawa kullum za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki a ranar za ta haifi wa tara nasa sukara wa ma hum sukara mutane ga su suna halin maye amma ba su sha kayan maye ba walakin na azaballahi shadid kawai sun ga lalle azaba Allah ta tsananta a wannan rana shine dalilin da za a samu hali da shine ke kulubin yawma idin wajiba absaruha khashi'a يقولون إنا لمردودون في الحافرة كافر كافر ذاتي أئنا لمردودون wai da a duniya suna faɗa wai mu yanzu za a mai da mu filhafira a cikin ramuka kuma a sake tashi mu suna musu wannan a idza kunna idaman nakhira wannan a lokacin gashi mun zama kasusuwa rizdigagu a idza kunna idaman nakhira قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم to daga ya kulu da inda lamarduna da filhafira mutu suke yi wai yanzu za mu mutu wai har a mai da mu cikin rani kuwa mu sake tashi a kunna imamu a lokacin mun zama kashirin diddigagge qalu tilka idan sarratul khasira kai wannan dawowar karya ce ma na khasira ƙarya ne wai ba za a yi suna mamaki ya za a yi haka an sa ka a ka zama kashi ka zama kasa kuma a ce za a sake dawo da kai suna ganin al'amarin alkyama wani kayan abin da ne a wurin Allah ba wani abu bane da a tashin da a je a yi samu da a je a yi ma'aunin da a je a yi tsallake siradin duk ba wani abu ne a gurin wani ba ma amur sa'ati illa kalamhi al-basari aw huwa aqrab al'amarin tashin alkyama a gurin Allah kamar kimtawa da yake ko ma mai kai kimtawa da yake to amma su suna ganin wani wani kaya ne a gurin Allah ba kuma yi wani abu shi sa Allah ce tilka suka ce shi sa Allah ce fa iza fa inna ma hiya zajratun wahid ai ka tsawa ɗaya ce kawai da an busa ɗaya nan shi kenan duk fa iza hum bisahira sai ga su a bayan ƙasa يوم يخرجون من الأجاج سراعا أنهم إلى نصف ينفذون da an busan nan ne kawai za a taɓulɓulowa kawai ana taɓulɓulowa yanzu nan kafin kimta yi da an gama taruwa gaban Allah ta baraka wa ta'ala Allah ce mai da uku wa tastajibu na bihamdi wata tazawwalas wata tazunnuna illa bitum illa qalil ranar da Allah ya ce ku fito duk za ku wuce tastajibuna za ku amsa in kun zo kuna illa bisum wata zununa illa bisum illa qalil sai ku zata ai ba ku zauna ma a kabari ba sai dan lokaci kana wanda ma ya mutu a karshe kenan wanda ya shekara 40 din kawai sannan ya tashi to ya wanda suke tun daga annaba adam su kansu haka za su zata qalu labithna yawman aw ba'd al aw ba'd za su zata rabin wuni ne suka yi ba bai kai ma wuni ba zama to za ka alamar alkiyama kawai shirya ya bawa Allah tabaraka wa ta'ala daga idan suna mamaki Allah ya ce fa inna ma hiya zujratun wahida yi idahu bisfaha kawai sai a mu duk a fili gaban Allah tabaraka wa ta'ala na'am هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر na'am ah, Allah subhanahu wa ta'ala bayan magana da waɗanda suke musu tashin alkiyama sai zo mana da maganar annabi Musa da Fir'aun don a nuna sakamakon irin wanda suke taurin kai irin nasu ba su ne farko ba to su waiwaye su duba na baya wanda suke irin wanda musu suka yi jayayya da annabawan Allah da manzannin Allah ya sakamakon su ya kasance halata ka hadisi Musa labarin Musa ya zo ba tabbas labarin Musa ya zo in na da rabbu lokacin da ubangiji da sai wa shi bilwadi yana kwari al-muqaddas abin tsarkakewa shi shine tsuwa. bayanin wannan ya zo a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibin tsori naran da musa ya gama ainihin lokacin da aka ɗiba masa a can gurin shu'aib ya taho da iyalinsa daga madiyan zai zo misra da kuma sai ɗebe anasa min janibin tsori na sai ɗebe haso da wuta a gefen turisi wannan wajil mu'addasu kuwa shine wannan dur din wanda Allah kuma ya rantsi da shi wa tur wa kitabin mastur falan jiya, ta rujiya min shaqi alwadi alayman almubarak min shaqi alwadi alayman fi albuqati almubarakati min ash ayya musa innahu ana allah da yazo sai aka kira shi daga ainihin gefan kwari na dama a wuri wanda yake mai albarka a wurin bishiya aka ce ya musa ni ne Allah Allah ya so ya gana da shi to shi na nan Allah ce izna da rabbu lokacin da ubangiji sai kira shi bil wadi muqaddas tuwa a wanda yake abin tsarkakawa shine kuwa bayan ya dawo ya kirawo shi ya gana da shi ba abubuwan da suka faru sun faru eh, ya so ya ga Allah Allah ya nuna masa a ba zai gan shi ba ba ƙarshe sai ba shi aiki yake haɓi ila fir'auna innahu dagha tafi izuwa fir'auna yayi shishigi faqul in ka je kai masa magana mai daɗi hallaka ila an tazakka ko za ka zo ka karɓi shirya wa ka ila rabbika fa takhsha in shiryar da kai zuwa hanyar ubangijinka don ka ji tsoronsa kaga ka nuna masa ne magana da zai cikin limana da kwanciyar domin zai je mai zai je wanda ya ce ana rabu kuma la'ala ni na ubangiji ma babba mafi ɗaukaka ku ga gaya in ya je da rigima abubuwan ba za su kyau za ka Allah wani wataala da tura shi ke tafi shi da dan uwansa Harun izhaba ila fir'auna innahu daga sai ce fa lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to shi na nan faƙul hallaka ila an ka zo mana ka samu tsarkakuwa wa haje ka ila rabbika shi yadda ka yi zuwa ubangijinka ta taksha ka samu tsoron Allah fa arahu al-ayat al-kubra ya nuna masa ayoyi waɗanda suke me ainihin maɗaukaka ayoyi waɗanda suke maɗaukaka su ne ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizu da Allah ya ba annabi Musa kulle mai sanda da kuma ainihin mucijiya da shawarar wanda suka faru dai su da firawa su ne waɗannan ayoyi guda tara da allah ya ba nan musa don su zama hujja gare shi cewa daga allah ya zai wahalar saurin yadda da shi saboda saboda ya rayu a gidansa ko hmm? alamtako fina walidan wala bista fina min umurika sinin fa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa ba nan ne muka rene ka bane walidan kana dan nitsitsin yaro muka shayar da kai wala bista fina min umrika sinin ka zauna shekaru a nan gurin rayu a gabanmu mu yanzu muka ce Allah ne yayi koka kaga yana bukatar dole sai da hujjoji masu karfi da za tabbatar masa daga Allah yake isa za aka ba shi eh, kisa ayatin bayyana ayoyi guda tara bayyanannu amma me sakamakon da aka samu bayan ya ga ayoyin fakar zaba wa asa sai karyata da ayoyin wa asa ya saba umarnin Allah ya ki imani da nan Musa da abin da suka zo da shi da dan wansa Harun da abin da suka zo da shi sun ya juya ya sa'a. yana mai tafiya a cikin barnarsa ya ci gaba kenan da barnarsa karshe ma fa'ashara a ah, shara ربكم a فأخذه الله مكان manyan manyan waziransa saboda kada ma wani ya je imani da annabi musa wai ya ubangiji ne ya aiko shi faƙala ya ce ana rabbukum al'ala amma akwai wani ubangiji to ni ne babba haka ni ne wanda ya cancanta a bi in ji fir'auna sakamakon haka fa akhadahu Allah Allah sai ya masa kamu da kala al-akhirati kamu a nan duniya wal akhirati da lahira ma'ana azaba ta duniya da kuma azaba ta lahira da zai haɗu da ita a nan duniya ne mun gani ko a nan duniya mun gani allah ya nutsar da shi a cikin ruwa to kuma ta lahira zai je haɗu da ita shi allah ya ce wa yi malkiyamati bi isar ribdul marfut ranar alkiyama kuma tur da jama'u ababen gangarawa da su zuwa wuta su ne fir'auna da mutanensa wannan shi ne abin da zai to idan su mutanen maka suna ji da taurin kai to ba shakka taurin kan firawuna ya fana su to su duba su ganga sakamakonsa abin da ya faru gare shi da haka su taka tsantsan da al'amuran Allah ta baraka wata azabar su sanan duniya da ta lahira duk firawuna ya gani to su ba su taka tsantsan shi sa ana magana mutum da suke da gidan lahira da tashin alkyama da tashin su bayan sun mutu to sai aka zo kuma da maganar fir'auna da irin abin da ya da kuma sakamakon da ya faru gare shi don su zama gargaɗi gare su shi sa karshe Allah ya ce inna fi dalika la'ibratan inna fi dalika la'ibratan liman yakhsha inna fi dalika la'ibra a cikin wannan akwai izina liman yakhsha ga wanda yake jin tsoron Allah تبارك وتعالى لمن يخشى قولني يكي ذي وعزنتو كما ذي قربتو الله يسامو وعزنتو مقربت أأنتم أجبت خلقا أم السماء بناها رفع فسواها وأغطى ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم نعم أنتم أشد خلقا كوني وكي كرهم هلتا amis sama ko ko sama da take saman ku banaha da muka gina ta rafa'a samkaha Allah ya ɗaukaka gininta da zirinta fasawaha kuma ya daidaita ta wacce ce tafi karfi ko dinnan yan tsito ko ko ginin sama wanne ne ba wani girma da karfi a ciki ba shakka ginin sama shine mafi karfi to wanda ya gina ta ya daidaita ta to don ku ne yan tsito dinnan ba zai iya sake tada kuya ainihin bayan kun mutu ba Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas ba shakka halittar samai da kasu ne mafi girma da halittar mutane wanda yi wannan kuma sai ne halittar mutum za ta gagare shi ba ma wai halittar mutum a abin da ya zuba a cikin Allah ya san me ya zuba a cikin sama sai da iya abin da ilimi kawai ya je zuwa gare shi kana maganar wannan ainihin sararin subhana da irin abin da ya kunsa a cikin tun bayani sai kanka kuma ya fara juyawa ya fara jujuyawa kama lissafin ka ya fara rikicewa irin abin da Allah ya zuba a sararin su ba haka. wa ghasha layla Allah ya lullube daranta da duhu wa akhraja buhaha Allah ya fitar da hantsinta da haske wal arda ba'da zalika haha kasa bayan wannan dahaha ya shimfida ta shine fassara mafi yawan malaman tafsir amma baban masu tafsiri shine ibn jarir tabari kuma ibn kasir ya bi shi akan wannan ra'ayi cewa mai da haha bayan wannan Allah ya mai ya zo ya yi wa ƙasa fasali bayan ya halicce ta ya zai mata fasali an fitar da duwatsu an fitar da ruwaye an fitar da dazuka an fitar da wuraren eh, zaman jama'a an fitar da wuraren noma eh, to shine ma'anar da haha kenan to duk wannan ba zai ba cin karo tsakanin cewa an shimfiɗa ta da kuma waɗannan dalilinsa na kan na dalil su biyu akan wannan cewa a kharaja min hama'aha wa mar'aha shine fassarar me da haha ya fitar da ruwanta ko mar'aha da gurin kiwanta. to kenan da shauran abubuwa ba da me da kasar da mazauna kasa suke bukata su burtalai da za a kiyo su ruwaye koramai da za a samu ruwa da za a sha su koguna da tekuna da ruwaye da jiragen ruwa za su bi ta kai da Allah sai zo ya fitowar kasa kenan bayan kamar an halci kasa a dunkule kuma da haha Allah ya zai mata wa'annan fasalai to duk wannan yana daga cikin shimfidar ƙasa shi da shema wallah an yi da duk ba bambanci domin idan Allah ya shimfida ƙasa to ai zai samar da abin da mazauna ƙasa za su bukata na daga me ainihin ma'a ruwan da za su sha dole za a samar da wannan mar'aha gurin da za su kiwon dabbobinsu ruwaye inda za su yi ninkaya da jiragen ruwansu da Allah zai fita da haka duka cewa ya shimfida da abin da ƙasar kuma take bukata ko mazauna ƙasar suke bukata wal jibala duwatsu arsa Allah ya kafa a ƙasa don su rike kasa da duk wayannan mata Allah ku dan jin daɗin ku ne wala an'amikum da dabbobin Allah ya waɗannan abubuwa saboda kake na shi kaga abinda su suka faɗa ibn jarir da ibn kasir to ya shiga cikin domin Allah ce dan jin daɗin kenan da abin da mazauna kasan suke bukata to Allah ya samar da shi bayan ya shimfiɗa kuma ƙasa na يوم يتذكر subhanahu wa ta'ala yana tsoratar da mu da tashin alkiyama sai za ja ke qammatul kubra idan qammatul kubra wato ne lillewa da tsoranta babba ta zo ita ce alkiyama yau mai zan a wannan rana ya tazakkaru insanu ma sa'a mutum zai tuna abin da ya riga ya aikata mana dukkan ɗan adam zai tuna aikinsa na alkhairi ko na kishiyar haka shine Allah ya faɗa yace yau bai idan ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra mutum zai tuna abin da ya aikata to amma ina fa'ida tunawa to in bai riga ya yayin kirki ba ba da makarawa in mummuna yayi ya riga ya zo da shi ba batun istighfari a yayi to me tasirin tunawar to amma dai tunawar za ta nuna masa matsayinsa wa burrizatul jahim za a fito da wutar jahannam liman yara ainihin ga wanda yake gani ga mai gani to ai kowa yana gani kenan duk wani mai ido a wannan rana zai ga wutar jahima kuruku haka ta kowa da kowa ce ai azharat lin nazirin fara'aha nasu ayana za ta bayyana ga masu kallo mutane za su ganta kurukuru yace liman yara ga mai gani to waye baya gani a ranar makamu ma a ranar zai tashi ga sa kurukuru haka kiran kowa da kowa zai ga wutar jihar amma man tsaga wanda ya shige ya ketare dokokin Allah wa asara duniya ya fifita rayuwar duniya akan ta lahira ya sharho ya sayi abin da ya ga dama to fa innal jahima hiya al wutar jahim ita ce makoma Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari na wa amma man khafa maqama rabbih to sai mu tsaya ke ko da haka kenan wannan al'amari na alkiyama Allah yana ta daɗa nuna mana shi yana nuna mana shi tun daga waɗancan ayoyi da sauransu da mu daɗa shiga taitaye mu kuma mu tashi tsaye mu ji tsoron Allah subhanahu wataala domin mu samu sauƙin al'amarin karamuka da ainihin abubuwa da tashin hankali na ranar alkiyama Allah subhanahu wataala ya ba mu su da sauki وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين